بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation wanda a yau muna ranar bakwai ga watan Ramadan shekara 443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar wato takwas ga watan nawa wani ce biyar ga watan hudu dubu biyu da ishirin da wato biyu muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi kuma mu ga yadda kwanakin ramadana suke tafiya yau shi ne juma'a ta farko a cikin ramadan kamar jiya juma'a muke cewa juma'an karshe ne kafin ramadan wannan ya nuna kwanakinmu suna saurin tafiya to me muka yi a cikin wannan kwanakin yanzu wani aiki kai wanda kake tsammanin da yau ka mutu za ka ce za ka samu alkhairin ramadan ba ka da tabbas na sauran kwanakin da suka rage saboda haka kwanakin ramadan ba su da yawa shi sa Allah ya ce ayyaman ma'aduda in kwanaki ne gidigaggu mai kokari mu ribanci kwanakin nan da ayyuka na alkhairi tuba zuwa ga Allah roƙon Allah aikata alkhairi na filfilo kamun kai azumin barin ci da sha ɗaya daga cikin magabata yake cewa shine azumin mafi sauki abu mafi sauki a azumi shine barin ci da sha babban aikin azumi shine ka kame jinka da ganinka da harshenka da gabanka ka kare su daga aikin sabon Allah shine mai wuya kowa zai iya barin ci da sha amma nawa suka bar giba nawa suka bar zagi nawa suka bar fada nawa suka bar sauraron ƙarya ko wake-wake Allah gyara halayen muna roƙon Allah a irin wannan yammaci na juma'a lokaci da aka ce lokacin an addu'a ne Allah kar ya sa shugabacin kasar mu a hannun azzalimai Allah kar ya sa shugabancin kasar mu a hannun masu ganin jinin dan adam ba komai bane Allah kar ya sa wannan ƙasa a hannun waɗanda suke neman tarwatsa ta duk waɗanda suke da manufa mara kyawu a kan wannan ƙasa da al'ummata da addininta Allah kai mana maganin ma ya kunu min najwa wala khamsatin wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda suke ba su zama dai a wajen duniya ba a nan duniya suke amma yammacinta ko gabashinta a cikin gida ko a nigeria a birni ko ƙauye allah su. duk wanda allah bai son al'umma da ƙasa da addininta da alkhairi allah karka nuna masa alkhairi allah ka nisantar da mu daga gare shi ka nisantar da shi daga gare mu wanda yake ganin ran talaka shine matakalan da zai hau mulki allah karka ba shi wa'inda suke neman addu'a Allah ka biya musu bukatunsu wa'inda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu taimakon addini Allah ka taimaka musu masu taimakon marayu Allah ka taimaka musu akwai ɗan uwa da suke taimako mun yi bayanin ɗan uwa da ya taimaka wa masallaci da gas lita 600 ko da wani ya biyo shi da lita 200 shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah albarkace shi albarkaci dukiyarsa kar Allah ya nuna mishi abin ki a cikin dukiyarsa ko iyalansa haka wani bawan Allah ya baiwa masallacinmu na madugana riba ya fa uwa uba kenan san ne tushe nan ne reshe ko nan ne tushe ne to ya ba mu lita 200 na gas wanda yanzu haka da shi muke amfani wani kuma yana mana renovation na masallacin yanzu haka wanda ya je zai ga cewa ana wasu gyare-gyare da wani bawan Allah ne wanda ba zan faɗi sunan shi ba in na faɗa za ku yi mamaki amma ba abin mamaki ba ne tun da don Allah ake yi akwai 'yan tambayoyi kafin mu fara karatu wannan yake cewa iyayensa suna buga lido da azumi har da faɗin anguwan amma ba sai na faɗi anguwan ba iyaye ku daina buga lido ku daina buga lido dara ba shi da kyawu ko ba da azumi ba ba ta lokaci ne kuma yana sa gaba kamar wasa ne amma da jin haushin juna to a daina yi a yi abin da zai amfani mu ko ba abin kunya ba ne ‘ya'yanku su gane cewa abin da kuke ba daidai ba har suna neman a gaya muku ku daina to Allah ya sa ku daina a kowace kuma take cewa masu neman aurenta suna zuwa babanta yana koransu kuma yana jin mu da Allah mu gaya mishi to ya baba muna gaya maka don Allah ka bar yarka ta aure mutum na gari ba daidai bane ya mace tana neman aure kuma ga wanda ya cancanta ya aure ta amma ka ce ba za ka aure da ita ba don mutumin wato ba mai kudi ba ne ko ba ɗan garinku ba ne ko ba yarenka ba ne yanzu kowa yarensa yake aura kuma kowa a garinsu yake zama kai din ba ba garin zurge ba kai kanka ɗan wannan ba ba rashin adalci ba ne kai ba ka ku. kuma yarka za ta auri ɗan gari ba ba za ka yadda ba sai da ka je da ita garin kudin ka zauna sai ta ga wani a can ta aure amma ka zauna da ita kun anan kuma ta ga yan borno wanda allah ya musu kyawun halitta saboda haka muna fatan iyaye za su bar 'ya'yansu su auri mazajen da suke so idan har akwai yarda tsakaninsu kuma suna da kula da addini wannan kuma yana cewa mutum ya shi addu'a yana shan abin maye Allah ya sa ya daina Allah ya sa ka daina wa ya fi daraja dan adam ne ko mala'ika kowanne suna da daraja idan umuman ne a gama gari gaba ɗaya za ka haɗa mala'iku sun fi daraja amma idan ka ware wasu daga cikin 'yan adam sun fi mala'iku daraja na fata an gane dan adam yana da daraja mala'ika yana da daraja amma in ka ce umuman mala'iku su ne sai kuma ka ware wasu 'yan adam irin su annabawa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam afdalul khalqi ala al-islam indai abun sunan sa halitta ne to shine kan gaba to kaga malaiku suna bayan shi da yaji Isra wal Mi'raj da jibril ya je da shi sidratul muntaha ba ce nan muke tsayawa ba kai kai gaba na na ganin mu tsaya haka sauran sai lokaci na gaba za mu tashi a farkon sura ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة سورة تكي كرنت الدمو بياني na wato abin da ya shafi jarrabawa almumtahana wacce aka jarrabe ta ko ta ɗauki za a ake jarrabanta daga imtihan aka ɗauka imtihan shine jarrabawa wannan sura suratul mumtahana ita ce sura ta 60 a jerin tartibi na mushaf kuma ta sauka ne bayan suratul ahzab kafin suratul nisa kuma sura ce madaniya khassa ayoyinta guda goma sha uku ne kaf kuma tana karantar da mu wato sanin zamantakewa da waɗanda bambancin addini ke tsakaninmu zama ta haka ana yi amma yayin da aka nuna mana gaba da kiyayya ko kulla wani makirci to bai dacewa muna sakar musu da asiranmu Allah madaukaki yana faɗi a farkon surar bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku suka yi imani la tattakhidhu aduwi da dai kada ku riki maqiyana wa aduwakum da maqiyanku awliya a masoya tulquna ilaihim bil mawadda ya kai ga har kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al kuma hakika sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya na alqur'ani yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fidda manzo sallallahu alaihi wa sallam a garin makka da kuɗin kanku me yasa suka yi muku haka an tu'minu billahi rabbikum dan kun yi imani da Allah shine ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili idan har kun fita don jihadi saboda neman yaddata wabtigha mardati kuma da neman yaddata to kada ku jefa musu soyayya kada ku kai musu asirin ku a halin kun yadda da ni kun fita don ɗaukaka addini da neman yadda ta kuma a ce su na ilahin bilma wadda, kuna wato asirta nuna musu kauna kuna nuna musu kauna a asirce suri na ilaihim bilma wadda. a zahiri kuna nuna makiya ne amma kuma a ɓoye kuna nuna musu soyayya to ku sani fa wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah ya ce ni ne nake sane da abin da kuka boye da kuma abin da kuka bayyana saboda haka kada ku aikata wancan abin wa man yaf'alhu minkum duk wanda yayi haka cikin ku faqad dhalla sawa'a sabil da hakika ya bata daga tafarki na kwarai wannan kenan ya nuna mana akwai waɗanda suke nuna soyayya ga mushrikai a boye su mushrikan nan kuma suna nuna muku gaba la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ba sa kiyaye kusaci ko wata kauna babu idan har sun samu nasara a kanka ko a kanku za su nuna muku matuƙar iyayya, to kada ku nuna musu soyayya wannan ayar kamar yadda malamai masu bayanin asbabun nuzul sun faɗa hadisai sun kawo ta sauka ne akan hadibun abi balta'a radiyallahu anhu wannan sahabi kamar yadda imam ahmad da bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibn hibban da sauran jama'a masu masanid sun kawo daga ali dan abi talib radiyallahu anhu ali yace cewa ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ya aike ni ana wa zubair wal miqdad da ni da zubair da miqdad annabi yace in taliqu hatta ta'tu rawdaqa ku tafi har ku je ga rawdaqa wa huwa maqanun bainan makkata wal madina wani wuri ne tsakanin makka da madina idan mutum ya tashi a hanyarsa zuwa makka zai wuce ta wajen annabi ya tafi in inna biha da'ina ma'aha kitab akwai wata mata tana kan dabba tana tafiya tare da ita akwai wasiƙa ku karbo wannan wasiƙa ku kawo fa khudhu minha fa'tuni biha fa'tuni bihi ku karbi wannan littafin a wajenta ku kawo min shi fa kharajna hatta balagna ar-rawda ali yace sai muka fita na dina ni da zubair da miqdad har muka cimma wannan rauda. Fa'ida na hannu bi da'ina sai ga wannan matar kamar yadda annabi ya faɗa muka same ta fa qulna laha muka ce da ita akhrijil kitaba kire wannan littafi da annabi ya gaya mana fa qalat tace ma ma'i min kitabin ba ni da wani littafi tare da ni fa qulna muka ce da ita akhrijil kitaba na aw na thiyaba ko da ki cire wannan wasiƙa ko mu cire tufafin jikinki don annabi baya ƙarya fa akhrajatu min iqasiha sai ta cire wasiƙar a cikin kullin gashinta ta sa a cikin gashinta ko da an bincika jiki kaga bara a samu ba fa ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam sai muka zo da wannan wasiƙa ga manzo sallallahu alaihi wa wasallam fa'iza fi faƙam sai gashi a ciki min khatib bin abi balta'a ila unasin min mushriki makka daga khatib dan abi balta'a zuwa ga wasu daga cikin mutanen mushrikai na cikin makka yukhbiruhum bi ba'd amri an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yana basu labari game da shirin annabi sallallahu alaihi na zuwa wato garin makka annabi da ya shirin budin makka ya boye wannan magana ya asarta lamarin ya sa security su dinga lura su bincika waye bako zai shigo madina waye kuma zai fita a madina in zai doshi maka a sani me zai kai shi an yi haka ne don kada asirin ya fita amma da khatib ya gane cewa annabi yana so ya je makka da niyan budin makka sai ya ga cewa da yawa manyan sahabbai din nan suna da dangin su a makka Koda suna da wasu wato ‘yan uwa ko jama'an su waɗanda suke da rauni ba su iya hijira ba waɗanda suke mashirikai ɗin nan za su iya ba su kariya amma shi khatib ba da dangin kowa a makka kuma yana da mutane ga annabi zai zo yaƙi to ko da ba da wanda zai kare masa mutane to idan ya ɗan aika musu wasiƙa ɗin nan ya ce ku ɗan yi ciri mai yiwa za su kare masa mutane to wannan shine manufarsa yana sanar da su cewa gafa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tinkarenku da runduna wato wanda take tafiya kamar ruwa yasiru kallail kamar yadda dare ke rufe gari haka rundunan da Muhammad zai zo da su za su rufe gari to wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga abin da khatib ya rubuta faƙala sai annabi ya ma haza ya khatib ya khatib me haka ya naga sunanka a wasiƙa kai ka rubuta faƙala sai khatib yace ce la ta'jal alayya ya rasulullah ya manzo Allah kada kai min gaggawa karka hukunta ni yace inni kuntu insanan mulassaqan fi quraish ni mutum ne wanda yake rataye a cikin ƙuraishawa mulassar wato an rataye shi ko an yi faci ne haka ba wai yana da asali a ciki ba ne walam akun minha ban zama daga cikin ƙuraishawa ba wa kana man ma'aka min na lahum qarabat muhajirai da suke tare da kai suna da makusanta Ya ya'muna biha ahlihim wanda suke iya kare musu iyali wa amwalahum da dukiyoyinsu bi makka a cikin makka fa habbtu sai na so izfatani zalika minan nasabi fiha tun da dai na rasa dangantaka na kusanci a cikin su to bari astanu ilaihim yadan bari in yi wani da hanya da zan samu dama ya hamuna biha qarabati da za su kare min dangina wa ma fa'altu zalika kufran ban yi haka don kafirci ba walar tidadan anil islam ba kuma ridda na daga musulunci ba annabi ya da da maganarsa faƙala umar sai umar radiyallahu anhu ya ce da'ani ya rasulallah adrib unuka ya manzo Allah bar ni in sare wuyansa mutumin yayi munafirci fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ce innahu shahida badran ya halati yakin badar fa wa ma yudrika la la'an Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wa ya sanar da kai ko Allah ya leka wa mutanen da suka halati yakin badar ya ce ku aikata abin da kuke so na gafarta muku ahal badar an gafarta musu saboda haka shi yana cikinsu wannan shine abin da ya faru to kaga a ciki akwai bayyana asirin musulmai ga mushrikai ne cewa annabi yana tanadi da tinkaran su da yaki wannan shine abin da hafi yayi kuma Allah ya saukar da wannan aya yace ya ku wadanda suka yi imani kada ku ɗauki makiya masoya maƙiyana da maƙiyanku ku ɗauke su masoya kada ku yi haka ku je kuna leƙa musu kuna tsinka yadda su a asiran cikinku Allah ce duk abin da kuke yi ni na sani in kun ɓoye in kun bayyana har ma da tsawatarwa Allah ce duk wanda ya aikata haka cikinku daga baya to da hakika ya ɓata daga tafarki wanda yake na kwarai saboda haka a ko da yaushe wayanda ba mu addini ɗaya da su a kowane addini suke mu'amala ta zahiri musulunci bai hana ba zamantakewa ba tsangwama sai da sayarwa alaka ta zahiri wannan za a yi amma ya zamanto ku musulmai asirin cikinku ne za ku ɗauka ku tsinka yadda su mushrikai kuna bayyana musu wani ma kuna taimaka musu akan ƴan uwanku musulmai duk lalaci musulmi musulmi ne duk kyawun mushriki kuma mushriki ne ba su taba zama daidai ba saboda haka a kiyayi nuna kauna ga wanda addinin ku ba ɗaya ba in yana da adalci a yaba masa don adalcinsa amma ba za a ɗaukaka shi kan wanda yake mai imani ba Allah ya ce duk wanda ya ɗaukaka su to da haƙiƙa ya ɓata daga tafarki wanda yake madaidaici na'am إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير Allah madaukaki sai bayyana mana halin waɗannan mutane da ya hana mu mu'amala da su yace in yaskafukum idan ba suka yi nasara akan ku yakunu lakum a'da'a za su zan muku makiya wa yabsutu ilaykum aydiyahum kuma za su shimfida hannayensu akan ku wa alsinatahum da harsunan su bisu'i da bugunya ma'ana idan suka yi nasara akan ku suka samu dama na su yi magana akan ku ba su faɗi alkhairin ku ba idan suka samu dama kuma na miƙa hannayensu ba su jimfiɗa hannunsu da alkhairi a kanku ba za su yaƙe ku ne su hallaka ku in magana ce ba su taɓa faɗin alkhairinku ba in sharri kuka yi sai su yaɗa shi ne wa ya fito ilaikun aidiyahun wa alsinatahun bisu'i za su jimfiɗa hannayensu da harsunansu a kanku da mummunan hali wa waddu law takfuruna kuma ma suna bege ina ma da za ku kafircewa Allah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa tawa'a sun so da a ce za ku kafirce kamar yadda suka kafirce sai ku zaman to abu ɗaya saboda haka ku yi hattara ku yi riko ga addininku duk halin da kuka shiga ciki kusan kuna da addini idan har kuka yi sake kuka kafirce wa Allah kuka ba su dama a kanku Allah ce lan tanfa'akum arhamukum lalle dangantakanku ba za ta amfane ku ba zumuncin da ke tsakaninku ba zai amfane ku ba wala auladukum hakan ne ƴaƴanku ba za su amfane ku ba kuma yawmal qiyamati yaqtilu bainakum lan tashin qiyama Allah zai hukunci a tsakaninku zai fayyace abinda kuka yi dangantaka ne yasa kuka taimaka musu a'a ko kuma karaba ta haihuwa ne yasa kuka taimaka musu to wannan abin ba zai amfana ba lan tashin qiyama domin a kiyama abinda zai amfani shine imani al'afila'u yau ma'izin ba'aduhun liba'adun aduwun illal mutafi masoya juna a ƙiyama sashin su maƙiya ne ga sashi sai bayi wa'inda suke masu tsoron Allah saboda haka ya kuma su imani duk wanda zai yada asirin ɗan uwansa ko ga wa'inda suke ba masu imani ba don dangantaka don kuma abin da za a bashi don ya zo ya ciyar da 'ya'yansa to ya sani fa wannan abin zai kare shi ma zai koma ga Allah kuma ba abin da zai amfane shi shi yasa Allah yake yawmal qiyamati yafsilu bainakum kamar yadda yake fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun idan aka yi busan kaho na kiyama to babu dangantaka dan uwa zai guji dan uwansa uba zai guji ɗansa yau mai firul marko min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yawmal qiyamati yafsilu bainakum ran qiyama Allah zai hukunci tsakaninku da ku da waɗanda suka yi wannan mu'amala haka dangantakan da kuke tare da shi Allah madaukake ce wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukake shi mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kuma zai saka muku gurgurdan yadda kuka yi na'am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 إنك أنت العزيز الحكيم الله مدوكتي قد كانت لكم قد كانت لكم أسوة حسنة lalle wato ya kasance gare ku ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar abin koyi fi Ibrahima a cikin sha'anin Annabi Ibrahim al'uswa shine kamar kalkudwa Ka bi mutum a halin da yake kai saboda halin sa din yana da kyawu shine inda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira Allah ya ce akwai abin koyi ga mu al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin halin Annabi Ibrahim alaihi salam saboda shine baban annabawa kuma shugaban masu tauhidi fi ibrahima wallazina ma'a da kuma waɗanda suke tare da shi izqalu liqaumihim yayin da suke ce da mutanansu inna bura'a'u minkum lalle mu ba mun barranta daga gare ku bara'atu min Allah ba ba wuce yana cewa na barranta to kalma ce da larabci bura'a'u minkum jam'un na bari ana bari'un minkum inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna yace ba in ji shaytani to inna bura'a'u minkum lalle mu mun barranta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun barranta daga abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce mu wa bada bainana wa bainakum al'adawa gaba ta bayyana a tsakanin mu da ku wal baghdha da qiyayya abadan har abada yaushe za ta kau hatta tu'minu billahi wahda har kun yi imani da Allah shi kadai karkanin lakum uswatun hasana akwai gare ku kyakkyawan abin koyi kenan idan muna koyi da annabi Ibrahim alaihi salam dole mu nuna kauna ga masu imani mu barranta daga shirka da mushrikai bara'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mun barranta daga ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba to wajibi ne idan kana da dangi ko aboki ko mai gida wanda addinin ku daban ne ko kuma aqidar ku daban ne kai kana tauhidi yana shirka kada ka ci ai mai gidana ne ya sa ni in ya ce ka je ka binne wani rago a wani waje ka je ka binne ai mai gidana ne ya sa ni ka wannan a wuri ka za ka je ka yi a na tafi ne to in na tsaya a waje irin shi zai ɓaci saboda haka sai muka shiga wajen bokan ni dai ban tambaya ba amma dai ina jin abin da suke yi wani irin lalaci ne wannan in kana ganin kimar tauhidi in ka san yadda Allah yake fushi da irin abin da yake yi da baka shiga wajen shi idan har mutum zai yi alaka da shirka wajibi ne kai mai imani ka da shi dole ya to akwai aqidar alwala wal bara kauna da barranta za a kaunaci Allah da manzonsa da duk mai kaunan Allah da manzanninsa za a barranta daga duk wanda bai ya son Allah da manzanninsa wannan shine imani in za ka kaunaci mutum ka so shi don Allah in za ka kishi ka kishi don Allah kar ka kishi don yare wani sai kaga ya so yarensa ko da mushriki yana fifita yarensa ko da karne ne akan wanda yake mai imani wani don siyasa wani don gari wani don aiki imani imani ne babu canjinsa in za ka so ka so don imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya dandani daɗin imani mutumin da ya so mutum don Allah kuma ya ƙi don Allah kuma ya ce abu uku nan idan mutum ya same su ya dandani daɗin imani ya zama ya fi son Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙi komawa kafirci kamar yadda bayya so a jefa shi wuta sannan ya so mutum ba don kwan ba don Allah mun karanta a suratul hashr sifar mu'mini na Madina yadda suka nuna kauna ga ƴan uwansu na makka mu a cikin mu ba na madina babu na makka amma akwai na bama akwai na goza akwai na biyu akwai na manguna akwai na dambuwa kada ka ce ai wannan ɗan gari na ne sai shi zan yi mu'amala a'a in mai imani ne ko daga bayan dutse yake ko daga kan dutse yake ko daga karkashin dutse yake ko daga bayan ruwa yake imani ya riga ya hada ku innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wannan bai hana ba ka so kabilar ka so ka su yi yarenka ka so matanka su yi yarenka ka yi magana da yarenka a ko ina wannan ba laifi bane wani zai ga cewa in kana yarenka ko ka sa ka su yi yarenka sai kai ka cika kabilanci ka bar su a'a na su koyi yare ne in ba ka ba yarenka za su bata ko kuwa kowa ya kowa ƴaƴansa yarenka kar a yi sake kai margi ne yanka su koyi margin kai mandara ne su koyi mandara amma kowa mun zo mun haɗu a jakshin a tasha tashar hausa kowa hausa yake yi ko ba haka bane to kowa da yarensa in mu'amalar hausa ta haɗa mu zo mu hausa ba hausa yayi yarensa kanuri yayi goza yayi margi yayi in ba haka ba yarukan za su bata yau da yawa zaka ga yarukan suna bacewa ya je ya zo ka gan shi ba ban kalle shi ba wai ban kalle shi ban gan shi ba kenan ban kalle shi an bata hausar kanta an bata don hausa na cikin littafi na da ka'ida ba yare ne na kasuwa kawai ba kawai dai don saukinta ne ake yin ta a kasuwa amma tana da ka'idoji ba ku ji professor na hausa big doctor na hausa waye na hausa to koyanta ake in kana su kai hausa ka karanta da yawa mutane suna cewa aina kuka iya hausa aina karantawa muka yi in ka karanta za ka ji saukin da saboda haka eh, muso so ƴan uwanmu saboda Allah amma kowa in ya sani kowa ya san gidansu ko kuma kowa ya san garinsu shi yasa Allah ya nuna bambancin yare din ma wata aya ce waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu abinda ba a so shine ka dauka yarenka shine golden language shine fiyayyen yare a'a addini shine fiyayyen yare duk wanda ya zo ciki kun haɗu shine ana yace wa bada bainana wa bainakum al'adawatu abadan hatta tu'minu billahi wahda adawatu wal baghdha ta bayyana tsakanin mu gaba da kiyayya har abada sai yaushe har sai kun yi imani da Allah shi kadai wannan shi akwai koyi gare mu cikin halin Ibrahim sai ina ne ba za mu koyi da shi ba illa qaula ibrahim li abihi sai dai fadin ibrahim alaihi salam ga mahaifinsa inda yake cewa la astaghfiranna laka lalle zan nema maka gafara a wajen Allah wa ma amliku laka min Allah min shay ban iya mallaka maka komai daga Allah in ban da nema maka gafara to wannan ba za mu koyi da shi ba me ba za mu koyi da shi ba nema wa mushrikai gafara anan ya faɗa a wace sura ce a suratu toba ne ko ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma ta tabayyana lahum annahum ashabul jahil sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu ma bisa alkawari ne ibrahim ya ce wa baban zan neman maka gafara amma bisa alkawari wa'adaha iyyahu shine na astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay'in zai nema masa gafara amma zai dawo falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ta bayyana gare cewa mahaifin nan fa maƙiyin Allah ne zai mutu akan shirka me faru da Ibrahim ya daga kenan idan uba yana mushriki ba za ka masa addu'a kowane addini yake in ba musulunci ba babu neman gafara amma kuma wa sahibu ma fi duniya ma'rufa za ka abauce su a duniya da kyakkyawar mu'amala mahaifinka in bayyana sallah ya ga mu'amala kyakkyawa daga gare ka kai masa duk abin da ya kamata yi wa mahaifinsa amma ba za ka shiga harkarsa ta shirka ko kafirci ba in ya aike ka sai maka sa giya ba za ka sayar ba in ya aike ka bauta a gunki ko ka je ka yi wani abin da shirka ne ba za ka yi ba amma ka yi masa abinci ka kula da shi lafiyarsa tufafinsa wurin kwanciyarsa duk wani abin da yake so wanda dan adam yake bukata za ka yi mahaifinka don ya ji daɗi amma su zo ka bauta abin da nake bautawa ba za ka buci ba sai ibrahim alaihi salam ya fi ubansa dukkan ke yi malaman tafsiri wasu suna cewa hatta gunki ne babansa ya sa shi ya sayar amma in ya dauka zai je sayar sai ce wa zai sai abin da ba zai amfane shi ba yi ta yawo ba wanda zai saya sai mai ba dai ya je ya talla ba kuma ya faɗi gaskiya wa zai sai abin da ba zai amfane shi ba saboda haka iyaye ana musu biyayya cikin abin da bai zama shirka ba kuma za a nema musu gafara in sun mutu akan musulunci amma in sun mutu akan shirka ba a nema musu gafara la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay wannan alƙawarin da Ibrahim ya yi wa babansa kafin ta bayyana gare shi cewa zai mutu akan shirka sai ta rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji mu Allah gare ka muka dogara wa ilayka anabna zuwa gare ka zamu koma wa ilaykal masir gare ka muka koma take anabna al-inaba shine ar-ruju'u ila Allah bit tawbati komawa ga Allah ta wajen tuba ta wajen nadama su ne a nagana. wa anibu ila rabbikum wa ilayka al-masir wannan kuma makoma gaba ɗaya ma matattaran mu ga Allah ne za a komar da mu rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya Allah kada ka sa mu zaman to fitina ga waɗanda suke kafarai kada mu zaman to fitina wato da kafarai ma'ana kada kafirai su fitine mu kada su azabtar da mu su kada su fitine mu kada kuma abin fitina ya sami mu wanda za su yi mana gori la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ay rabbana la taj'alna maftunina mu'azzabina li ha'ula'i al kafirin bi an tusallitahum alayna kaka dora su akan waghfir lana rabbana ya allah ka gafarta mana innaka antal azizul hakim ya allah kai ne mabuwayi sannan kai ne mai hikimar cikin abin da kake gudanarwa نعم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah madaukake ce laqad kana lakum fihim uswatun hasana kuma da hakika ya kasance gare ku ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim a cikin su wato a cikin Annabi Ibrahim alaihi salam da waɗanda suke tare da shi din nan akwai abin koyi kyakkyawa gare ku amma fa liman kana yarzullaha ga wanda duk yake kaunar Allah wal yawmul akhir da kuma ranar karshe a can yace qad kana lakum uswatun hasana an gama mutane gaba daya an yi musu magana yanzu kuma akwai gare ku abin koyi amma fa ga wanda yake kaunar Allah da ranar kiyama shine wanda zai bi tafarkin su ومن يتولى كو liman kana jullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla duk wanda ya juya baya ga barin wannan umarni na koyi ga annabi Ibrahim alaihi wajen tauhidi da barranta daga shirka da masu shirka fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid to fa Allah madaukaki lalle shine mawadaci alhamidu kuma shine abin godiya abin yabo subhanahu wa ta'ala نعم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله جل قدرته يتي عسى الله أن يجعل بينكم akwai yiwuwar ubangijinku Allah zai sanya tsakaninku wa bainal ladina adaitum da tsakanin waɗanda kuke gaba da su dinnan minhum cikin su mawadda kauna akwai gaba tunda muka ce wanda bai kadaita Allah ba za a yi kauna da shi kamar yadda ake kaunar mai tauhidi ba Allah da ikonsa ya san cewa a cikin mushrikai akwai wanda za su yi imani shine ya kawo wannan lafazi na asa as'a asa min af'alil muqaraba ne wanda yake nuna ƙauna arraja mai yiwuwa amma in Allah ne faɗa tabbas hakan zai faru to Allah zai sanya tsakanin ku masu imani da waɗanda kuke gaba tsakanin su din na wanda kuka barranta da su daga mushrikai din nan minhum daga cikin su ba dukkan su ba daga cikin su akwai waɗanda Allah zai sa tsakanin ku da su mawadda kauna wallahu qadirun Allah mai iko ne akan yin haka wallahu ghafurun kuma Allah mai yawan gafara ne ga shirkan da suka yi rahimun mai jin kai ne gare su Ga shi sun yi shirkan gaban ta tabbata sai kuma ga imani ya zo kamar yadda amur bin al'as yake faɗi yace ya ga kansa a lokaci uku a rayuwa ya ga lokacin da yake tsananin iyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya sani in ya musu lokacin wuta za ya ga kansa lokacin da yake tsananin soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana raye idan ya yi kuskure annabi zai gyara shi ko aya ta sauko a lokacin mai imani an san mai imani ne munafiki an san munafiki ne a lokacin da ya mutu da ya ji aljanna ya ce to yanzu gashi annabi ya bar duniya bai san halin da yake ciki ba to kaga ya ga zamani uku zamani da tabbas yana cikin wuta zamani da tabbas shi dan aljanna ne a zamanin da shi yana kokanto amma dai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna da wannan matsayi na as-sabiquna al-awwaluna to shine Allah madaukake ce wa'antan da kuke gaba tsakaninsu akwai yuwa Allah ya sa kauna sai gashi wanda baka yi tsammani ba zai zo musulunta sai kauna ta shiga sai ku zama yan uwa a cikin addini fiye da yan uwa na uwa ɗaya ku ba ɗaya to wannan kenan kaga a can an nuna mana marhala ta farko mushrikai wanda makiya ne masu yakan mu masu fitar da annabi da muminai daga gidajensu wannan ba za a nuna musu kauna ba ba ba alaka ba bude musu asiri sai kuma na biyu wanda a cikin wa'incan din ne Allah zai cire wa'inda za su zo su gyara su yi imani ya zamanta mu da su dumin zama abu ɗaya sai kuma na uku wanda su wanda su ne yanzu aya take magana layin Allah su ba suna fada da mu ba ba kuma su shiga addinin mu ba ba su shiga addinin mu ba ba sa yaƙanmu, mu suna zaman lafiya da mu wace mu'amala za mu yi da su shine ayar take magana la yanhaakumullahu Allah maɗaukaki bai hana ku ba ya ku masu imani Anin ladina lam yuqatilukum gami da wanda basu yake ku ba fi dini a cikin addini wa lam yukhrijukum min diyarikum basu fidda ku a gidaddajin ku ba an tabarruhum da ku kyautata musu wa tuqsitu ilaihim ku musu adalci an tabarruhum albirru shine kyautatawa ya zaman to tsakaninku da su akwai kyakkyawar mu'amala ku yi musu gaskiya su yi muku gaskiya wannan Allah bai hana ba ina fata an gane la yanhakumullah Allah bai hana ku ba za ka yi mu'amala da kowane mushriki a'a pagan ne shi a'a yahudu ne a'a nasara ne bai yaƙi amanka bai faɗa da addininka bai zagin annabinka bai zagin littafinka ku yi mu'amala da shi za ka yi karɓar rance a wajen shi ya karbi rance a wajenka ku yi sayayya da sayarwa ku zauna a majalisa guda ka yi masa hadaya ya yi masa hadaya abu mai daɗi ya same ka ka yi mishi barka da ya same shi kai mishi barka in abun bai saba shari'a ba sai mai daɗi ya same ka ya maka barka na bakin ciki ya same shi ka jajanta masa shi ma jajanta maka wannan babu laifi Allah bai hana ku ba anil ladina lam yuqatilukum wa innan da basu yaƙe ku ba wa lam yukhrijukum min diyarikum basu fidda ku daga gidajen ku ba an tabarruhum da ku yi musu wato albir shine kyautatawa wa tuqsitu ilaihim ku yi musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah madaukakin subhana yana son masu wato adalci wa tuqsitu ilaihim ma'ana ku adalci idan abu ya shiga tsakanin danka da dan bayahude ko dan banasare ko dan mushriki ko dan waye idan danka ne ya yake da rashin gaskiya ka nuna masa rashin gaskiya karka ce ai wannan dana ne ko dan uwana ne ko addini mu ɗaya ne a'a ka duba Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da wasu daga cikin musulmai suka yi wani abu wani laifi suka wa yahudawa da aka zo wajen annabi sai Allah ya fallashi musulman ya nuna cewa shirri suka yi wa wannan yahuda ya faru a zamanin sahabbai hukunci zai zo gabansu su yi hukunci sai su baiwa waɗanda suke da gaskiya ba yahudi ko ba na tsara ɗin gaskiya haka ake so ka baiwa mai gaskiya gaskiyan shi ko makiyinka ne ka baiwa mara gaskiya rashin gaskiyansa ko masoyinka ne wanda shi ne adalci shi ne Allah ce an tabaruhum wa tuqsitu ilayhim ku kyautata musu kuma ku yi musu adalci a mu'amala da hukunci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son bayan sa masu adalci a irin wannan ne muka zauna a kasashen mu shekaru aru aru muna da bambancin addini musulmi baya kaunar a ce masa zai zama kafiri wanda baya zama kafiri ma wannan sanan ne wanda ba musulmi ba zai musulunta ko da bai musulunta ba ana mu'amala da shi a wurin aiki ana zama a gidan haya ana zama wannan kirista ne wannan musulmi ne wannan baya ma da addini ko a aika aiki ana yi an zauna lafiya kowa yana kan addini amma da aka so a fitine mu aka so a fitine mu aka zo mana ta wata fuska duk shekaru ne da muke zaune lafiya aka zo a canza amma Allah baya tare da mara gaskiya duk yadda aka yi an sa rigar musulunci an je wajen waɗanda ba musulmai ba an tada fitina ko kuwa don a nuna cewa musulmai ne suke yi ƙarshe ma waɗanda ba musulman ba wasu ɗin da suke so su yi fitilar, sai suka zo suna shiga rigar musulunci ɗin su zo suna jiwa musulmai ciwo don a ɗauka musulmai ne ƙarshe a tarar ba musulman ba ne ai ababen fallasa da yawa ya faru ko kuna manta tarihi ne yaushe abin ya faru har kuka manta da duk ana yi ne don a hura wuta tsakanin addinin musulunci bai hana ba ka zauna da wanda addinin ku daban ƙasa ba ka bane ba gidanka bane ko kuwa balle ka ce sai wanda kake so ya zauna amma in gidanka ne ka gina sai ka ce wanda kake so zai shiga haya ko wanda kake so zai shiga ya zauna kyauta wannan gare ka ne amma ƙasa ta Allah ce Allah shine halice mu yace huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'minun shi halice wannan kafiri wannan mu'mini wannan mu'mini wannan mushriki wannan munafiki wannan mai tauhidi wannan kaza wannan kaza to a zaman da za mu yi na ɗan lokaci a duniya to kar wani ya shiga hakkin wani a zauna lafiya wannan zaman lafiya addinin musulunci ya koyar da mutunta yi duk wanda yake tada zaune tsaye tsakanin musulmai da musulmai ne ko musulmai ne da bayahude ko musulmai ne da kirista ko musulmai ne da waye ko kuma tsakanin ma waɗanda ba musulmai ba ko ma ba addini suke ba Allah bai ce su kashe junansu ko ba musulmi bane addinin musulunci addini ne wanda yake ganin darajar mutum ba addini ne baiwa mutum daraja kamar musulunci ka duba bayan mutum ya mutu wani irin matsayi musulunci ya bashi a ya mutu kar a walakanta shi kar a karya kashi shi hadisi ne kasar izalin mai da kasar fi hayya karya kashin mutacce kamar karya kashinsa yana da rai a mutunta shi a suturta shi a yi masa wanka a yi masa likafani a sa masa turare ba kamar mushen kare ba ne za a jefa a rami a tura ƙasa haka za a binne gawan musulmi kaga akwai daraja gawa saboda haka addini ya bai wa ɗan adam daraja shine ana Allah madaukake ke cewa bai hana ba ya zamanto kuna da mu'amala kyakkyawa da waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su fidda ku daga gidajen ku ba ku yi musu adalci ku yi kyakkyawar mu'amala Allah wato mai iko ne kuma Allah mai yafewa ne na'am innama yanhaakumullah abin sani dai Allah madaukake ya hana ku ne ku yi kyakkyawar mu'amala da sadar da zumuncin nan anil ladina qatalukum bid-din game da waɗanda suke yakan ku cikin addini suna yakan ku kuma ku zo ku ce da Allah ku yi hakuri mu zauna lafiya a'a in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kuna jin zafi kuma suna jin zafi kamar yadda kuke ji amma ƙari shine wa tuna min Allah ma la yarjuna akwai abin da ku kuke kauna wajen Allah wanda su ba sa ka idan mushriki ya taba ka kar ka nuna masa ragonci kar ka nuna masa kana da tsoro ka nuna masa kai ma dama mutuwan kake so sai ka ji ya ja baya ina fata an gane an alladhina qatalukum bin wanda suka yaƙe ku cikin addini wa akhrajukum min diyarikum suka fidda ku daga gidajenku wa innan to Allah ya hana ku an tawallahum da ku jibince su ku mu'amala da suke kyawa babu Allah ya ce man yatawallahum ko alladhina qatalukum bi wa akhrajukum min diyarikum sun fidda ku daga gidajenku bayan fidda ku daga gidajenku ma kuma me suka yi wa zaharu ala ikhrajikum sun taimakeke ni ya tsakanin su don fidda ku sun yaƙe ku sun fidda ku idan ma ba su ne kuke tare da su kai tsaye ba suna taimaka waɗanda suke yakan ku don su fidda ku to waɗannan Allah ya hana an tawallahun da ku yi wato kyakkyawar mu'amala da sadar da zumunci tsakanin ku wa man yatawallahum duk wanda ya ibince su ya kyautata musu mu'amala inji Allah wa ulaika to waɗannan mutane kuma zalimun su ne azzalimai Allah ya kiyaye mu ya gafarta mana ya dace da muka shirya manzo sallallahu alaihi wa sallam anan za mu tsaya insha kafin mu tsaya akwai batun taimako da muke nema za mu fara dan marayu wanda mun sani muna yi a kowace shekara muna sanar da account number Allah ya saka wa ɗan uwa da suke turawa akwai wanda suka tura daga jiya ta karin jiya ta karin jiya wancan jazakumullahu kaira kullum suna yi account number ita ce sifiri sifiri sifiri sifiri guda hudu kenan sai tara uku bakwai uku ɗaya ɗaya 0000937311 jaiz bank za ka ga sunan al'amin islamic foundation wannan shine asusun Allah ya saka masu taimakawa والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله